Babban sufetun 'yan sandan Najeriya Muhammadu Adamu ya ba da umarnin gano duk inda almajiran Zazzaki suke don hukunta su bisa dokar yaƙi da ta'addanci ta 2013. Wannan ya biyo bayan hukuncin babbar kotun tarayya da ta yanke hukuncin haramta motsin tafiyar shi'a ta Zazzaki wato Islamic Movement in Nigeria da jama'ar Zazzaki ke fassarawa da harkar musulunci. Muhammad Adamu na magana ne a taro da manyan jami'an rundunar a helkwatar 'yan sandan da ke Abuja. Tun a 2014 shekara ɗaya gabanin tsare Zazzakin ya hango za a haramta tafiyar tasa ta shi'a. abin abin da suka kira all out war kuma muna ganin suna take-taken wayan sabuwa kan amma su yi nasu mai namu da yake magana kan matakin ɗaya daga masu zanga-zangar abuja suleiman jibrin kafancan ya ce suna fatar a sako jagoran nasu elzazzaki amma dai ba za su daina zanga-zangar ba kira na kawai ga gwamnatin najeriya kawai ba mu san wani abin nan kawai saka mana kawai jagoran mu in dai har suna son mu daina wannan zanga-zangar da muke fata musu rai gaskiya ka duba wannan kotu ta yanke wannan hukunci na haramta wannan kungiyar ya nuna sai dai a rika bin matakai na kotu kenan in ma za a dawo da wannan tafiya ta malam ibrahim elzazzaki akan tituna tun farko mun bi ka'idojin kotu ba su amfani da kotun ba to gaskiya ni shawara gwamnatin Najeriya mu ba su ce sun haranta abin da muke yi ba face kawai su kuma da kawai jagoran mu kawai na ji kuna cewa ku ba kungiya ba ce wata tafiya ce daban me kuke nufi da wannan mu addini muke mun ba kungiya ne. dan ka ganda ce kungiya ne kaga za a ce wannan ga ma'aji ko ga sakatare ko kuma ga wani abu to mu duk babu kuɗi a ciki gaskiya yanzu ku ba ku daukan kanku a matsayin yan ta'adda yau bayan hukuncin na kotu gaskiya mu ba yan ta'adda ne wannan hukunci da kotu ta yi ta yanke ma kanta ne gaskiya ba ta yanke mana ba dan mu zo wannan fafutuka da muke na muzaharu da muke gaskiya ba za mu daina shi face don su kuma jagoran mu gaskiya masana shari'a na nuna face an samu wani sabon hukunci daga kotun ɗaukaka tafiya tafiyar zazzaki za ta ci gaba da kasancewa haramtacciya a Najeriya Yusuf Sallau mutum biyu lauya ne mai zaman kansa a Abuja abin da kotu ta furta ta faɗa abin da kira oda ya fi ma abin da aka rubuta a cikin doka karfi fassara ce ta kotu a wancan kuma rubutu da aka yi takarda wanda sai an kai kotun za ta iya fasara shi shi kuma wannan fasara ne gaba daya kawo to don haka duk abin da kotu ta faɗa pronouncement ko kuma order gaskiya babu wanda ya sai ajiye shi sai dai wata kotun take sama da ita kuma iya binciken da ne kungiyar ma ba a mata rajista ba to kaga duk kungiyar da ba a mata rajista ba asali dama babu ita ne to amma abu ɗaya ne idan an ba da wannan umarni in sai a tafi kotu in ba su yadda ba kenan sai su je kotu su ɗaukaka ƙara idan har abin da yasa aka ce kungiyar ta ta'adda ce in abun bai da karfi a ɓangaren doka kotun ɗaukaka gara za ta iya watsar da wannan umarni da aka bayar na farko amma ba haka aka yi ba gaskiya babu wani abu a yanzu dai gaskiya saboda kaga abin da aka ce an kai ga ana zubar da jini to lallai ita gwamnati haƙƙi ne akan ta tabbatar da cewa ta ɗauki wannan matakin don ta ga cewa lallai an kare rayukan al'umma da kuma dukiyoyinsu. Yanzu dai lokaci ne zai nuna ko almajiran na El Zazzaki za su dakatar da muzaharar ko kuwa za su ɗaukaka ƙara. Nasura da Mailika murar Amurka daga Abuja, Najeriya.